To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jama'a muna tare da shehi na Ustaz Mujitaba mai baruta. Alhamdulillah, shehi zai ci gaba da karatunsa da ya ɗauko hakokin maulidin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam halkatin. kamar kan da muka gaya muna cewa wannan magana wannan karatu na shayi mai dogon zango ne to alhamdulillahi an zauna an yi halka ta ɗaya kuma jama'a sun yi munna da haka karatu ta samu karbuwa sosai an yi munna da haka alhamdulillahi zama na biyu kenan za mu zauna da shayi amma kan haka jama'a ku bari mu je mu ji yabo na sallallahu a minti kaɗan insha Allahu mu sake dawowa muna tare da shi mai baruta akwai kasidan da ya yi mana na ashe kuma sha'iri ne in allah yadda mun yi kokari wannan muka samu bidiyo insha Allah to za mu ta amfani da ita insha Allah jama'a mu je mu yanci kaɗan insha Allah sake dawowa. يا رسول الله يا خير البشر يا إمام يا سرور القلب في الدارين يا ملجأ القصاد يا موت للكدر يا غياثي يا ملاذي يا ولي عمرنا الدنيا وفي يوم الشرر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 اطعي ما رامه يا سيدي عجلا أنت المفيد كالمطر وكذا من في الورى قد أمه بوداد حوله حبا ذكر أنت سر الجود والجود بكم قد علا فوق العلا عليك الله صلى دائما ما شدا شاد لدى وقت السحر وعلى آليك والأصحاب من بصفاهم ينجلي عن الكدر صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam muna tare da shak sayyadi mujtaba mai baruta akan wannan layi da zai ci gaba da wannan mai take ko na annabi sallallahu alaihi wannan abu da shai ya fara ina gwada muna abin da ya dace. Auzu billahi minash shaitani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إيه، تو بسم الله تو بسم الله بسم الله سوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله نتوك نداو كيسا بك جاب إن نجي فداوا تو بسم الله الرسل أفإما تعلم قلبتن على أقابكم ومن ينقلب على أكبيه فلن يضر الله شيئا الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين ما في الدار shaida ka duba network ɗinka? Ƙarin yabta fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min asiri sujud. Bismillahir Rahmanir innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wassalatu wassalamu alal mabu'usi rahmatan lil alamin alqa'il ballighu anni walau ayatan وحدثوا عن بني إسرائيل ولا هرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار والقائل أيضا bu'istu li utammima makarimal akhlaq Rasulullah Maulana Sheikh Ahmad bin Muhammad Tijani Al-Madawi Al-Fasawi qaddasa Allahu sirrahu sabbana wa lam yatum mata kafiran fa wailul liman kasabba jambi wa itrati wal qa'il aidan alhamdulillahi allazi ballagni fi hadha al-waqti مرتبة الشيخ عبد القادر الجيلاني وزادني على ما عداه أربعين مقاما ورضي الله تعالى عن خليفته ووارث سره أبي إسحاق سيف الفيدة مولانا الشيخ إبراهيم ياس السنغالي القائل فأسرت حب المصطفى دون غيره ولو أم كلثوم ولو كان مريم ووالله ما في القلب حظ لغيره فغير رسول الله ليس لي تعلم والقائل رأيت رسول الله نس بأنني سفير لو في القاعدة المكلس ما بعد إن da kuke tare da mu a wannan farfajiya mai albarka a wannan tasha mai albarka ta sarki zakin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam MKK Rasulun Aminu. Allah muna roƙonka irin zaman lafiya da alkhairi da ka sa a garin Madina Allah ka sa a wannan tasha ta sarki zaki sannan ka sa a tattare da sarki zaki. Allah muna roƙonka irin aminci da alkhairi da albarka da tsari da ka sa a garin Madina a ɗakin Kaba Allah ka sa a wannan tasha mai albarka. Allah muna roƙonka irin ɗaukaka da kai ma garin Madina Allah ka sa ta a wannan tasha ta sarki zaki alfarman Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. To alhamdulillah ƴan uwa yau banda hujjan maulidi yau maulidi zamu yi. Eh, domin da yawa mutane ba san me maulidi ba hmm. yau kaɗan za mu karanta daga cikin hujjojin malaman duniya sai mu ci gaba da nuna wa mutane me maulidi domin wani yana ji ana cewa maulidi maulidi bai san bai san me maulidi ba to yau maulidi za mu yi a tashan sarki zaki mu nuna wa mutane abin da muke yi a wurin maulidi an an ce maulidi ba komai bane wannan abubuwan da zan abu na farko wanda ake gabatarwa cikin maulidi shine idan an zo ana taro taro ake yi eh to ina muka samo wannan taro ya zo a cikin ƙur'ani Allah ce kullu in jitamatul ins na'am su walisilihi la ya'tuna bi walau kana ba'duhum li ba'din zahira hmm. Allah ya ce a ga mutane da aljuda za su taru kaga taro ya zo a cikin alkur'ani sannan a hadisin manzon Allah kana define maulidi kenan inda aka samu hujja na maulidi taro ba taro eh taro ba eh taro kalman taro sannan kuma inda manzon Allah ya gaya mana a hadisi kuma annabi ya ce aljama'atu aljama'atu rahmatun wal furqatu azabun mm. jama'a taruwan jama'a rahama ne rarrabuwa eh, kuma azaba ne mm. to mun samo taron mu a wurin maulidi daga qur'ani da hadisi wannan shine abu na farko da ake a wurin maulidi gashi mun samo shi a qur'ani da hadisi hmm. sai abu na biyu shine buɗe taro da addu'a in an zo wurin taron abin da ake na farko buɗe taro da addu'a to shi ma buɗe taro da addu'a na maulidi mun samo shi ne a qur'ani da hadisi hmm. Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ud'uni astajib lakum ku amsa muku a wata aya ma yana cewa ma ya abu bikum rabbi laula du'a'ukum babu abin da Allah zai yi da ku ba dan addu'an ku ba a hadisi kuma annabi ya ce addu'a uhiyal ibada ita addu'a ma ita ce ibada addu'a ita ce ibada shi yasa zaka ji annabi ce idza sa'altumul laha in za ku Allah fas'aluhu bi buduni ukaffikum ku roƙe shi da cikin tafin hannunku wala tas'aluhu bi zuhuriha kada ku zo roƙan Allah ku roƙe shi da bayan hannu a da cikin hannu haka ake daga hannu ba da baya ba haka da haka ake yi hmm. haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna la la yastajibu du'a'an na'am Allah baya karban addu'a min kalbin gafilin daga zuciya mai rafkan wallahi mai wasa Allah baya son mutum mai wasa mu wannan hanya ta mu ba wasa muke a cikin da wallahi da gaske muke yi mm. ko wannan karatu da muke da ba da dufa'i da muke ma dariƙa da wannan hanya ta mu wallahi da gaske muke ba da wasa muke yi ba ba da wasa muke ba da gaske muke kuma za mu iya ba mu za mu iya ba da ranmu za mu iya ba da jininmu za mu iya ba da kanmu domin annabi ya ce akwai waɗansu mutane za su zuwa ƙarshen zamani sun fi kowa sona eh sun fi sahabbai na ma sona in ji manzo Allah akwai wasu mutane a ƙarshen zamani sun fi sahabbai sona ashaddun nasi li hubban qaumun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum annahu faqada ahlahu wa malahu wa annahu ra'ani mutanen da suka fi sona ba ku ne sahabbai na ba a'a waɗansu mutane da za su zo a ƙarshen zamani ɗayan su zai rinka burin da zai rasa kansa da iyalansa da dukiyarsa dan ya ganni wallahi zai yi dai haka wallahi ya rasulullahi ga munan za mu iya bada kanmu dan annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi Wasallama, to abu na biyu kenan shine da ake a wurin maulidi shine addu'a sai abu na uku shine karatun qur'ani hmm. karatun qur'ani shi ake a wurin maulidi Allah ya ce faqara'u ma tayassara min alquran ku karanta abin da ya sawwaka daga cikin alqur'ani wa iza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun in ana karatun qur'ani ku saurara ku yi shiru za ku samu rahama kuma in ka zo wajen maulidi daga an fara karatun qur'ani ka ji an yi shiru ko da ana surutu na'am to abu na biyu kenan a hadisi kuma annabi ya ce man utiyal qur'anu fara'a ahadan utiya min duniya abdal min ma utiya faqad saggar aziman wa azama sagiran wanda Allah ya bashi qur'ani ya duba ya ga wani an bashi abin duniya sai yake ganin abin duniyan ya fi abin da aka bashi shine qur'ani annabi ya ce faqad saggara aziman hakika ya kaskantar da abu mai girma shine qur'ani wa azama sagiran ya girmama abu kuma dan karami ita ce duniya annabi ya ce a duniya mal'unatun mal'unun ma fiha duniya tsinanniya ce duk abin da ke cikin duniya tsinanne ne illa zikirullahi wa ma sai zikirin Allah da abin da ya ambaci zikirin Allah wa aliman aw muta'alliman sai malami ko dalibi to qur'ani ma zikirin Allah ne kamar yadda mun yi bayani a karatun mu a baya in an ce zikirin Allah qur'ani zikirin Allah ne tasbihi zikirin Allah ne salatin annabi zikirin Allah ne to duka waɗannan abubuwan zikirin Allah ne an fahimta ko na'am to shine manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa iqra'ul qur'ana fa innahu yati yawmal qiyamati shafi'an li ali ko shafi'an li ashabihi yazo da riwaya guda biyu ku karanta qur'ani domin shi qur'ani ran alqiyama zai cece masu karanta zai cece masu karanta shi to kaga abu na biyu abu na uku kenan da muke a wurin maulidi shine hmm. karatun qur'ani mun samu hujja a qur'ani mun samu hujja a menene a hadisi sai abu na uku shine muna yin tarihin annabi muhammadu za a zauna ita ba da tarihin annabi Muhammad shine maulidi tarihin annabi Muhammad kuma Allah ne da kanshi ya fara maulidin annabawa a cikin Qur'ani ya ba annabi labarin annabawa hmm. wa kullan kutu alayka min anba'i rusuli ma nusabbitu bihi fu'adaka Allah ya ce ya Rasulullahi dukka dai mu ne muke baka labarin annabawa yadda suka yi rayuwarsu su annabi Musa su annabi Nuhu duk mu muka baka labarin su dan mu natsan maka da zuciyarka to mu muna taruwa mu bada tarihin annabi dan mu natsar da zuciyan al'umman annabi wanda ba su karatu ba ba su sanya manzon Allah yake ba sai mu zauna mu gaya musu yadda manzon Allah ya yi mu'amala da iyalin shi hmm? wadda yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mu'amala da sahabbansa duk hmm. za mu zauna mu ta gaya wa al'umma yadda hmm. manzon Allah ya mu'amala da ainihin al'umma sa gabaki daya to shine abu na hudu kenan da muke yi shine tarihin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma Qur'ani ya tabbatar mana da ainihin bayani akan tarihin annabawa hmm. to sai abu na gaba wanda muke yi shine yaban annabi yaban annabi ma ƙur'ani ne ya nuna mana yana nan a cikin qur'ani domin Allah shine ya fara yaban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wa innaka la ala azimin ya rasulullah ya annabin Allah kana kan ɗabi'a mai girma hmm. kan ɗabi'a mai girma kuma sai ya zo mana a hadisi sabon annabi su ma suna yaban annabi akwai abdullahi bin rawaha sabbin annabi ne mawakin annabi ne annabi na da mawaka, mawaka sun kai kusan ashirin da wani abu amma akwai abdullahi bin rawaha yana ma annabi waka wabina rasulillahi ya tulo kitabahu idan shakka ma'arufun min fajiri, sadu a ranar huda ba'dal amma fa qulubuna bihi muqinatun anna ma qala waqi'u yabitu yujafi janfuhu an firashihi idza istaqalat bil mushrikin al madaji'u wannan waka ce ta ɗaya daga cikin sabon annabi Muhammadu akwai na Aisha matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma tana ma annabi waka mawaƙiyar annabi ce a hasana min kalam tarqatu aini wa ajmala min kalam talidun nisa'u kulikta mubarra'an min kulli aibin wa ka'annaka kulikta kama da sha'u duk da waɗansu suna cewa baitun Hassan ne amma mai adabu duniya wa din ya ce wannan baitun na na Aisha ne sannan bayan na Aisha akwai ainihin ah, Ka'abu bin Malikin shi ma mawaƙin manzon Allah ne akwai Hassanu bin Sabit akwai Hassanu bin Sabitin shi ma mawaƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne aqum wal qiyamu ilayka faradun wa tarkul fard ma huwa yastahilu mallahu aqalan wa fahmun yara hadal jamala la yaqumu wannan shi ma waka ne na ɗaya daga cikin sahabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to da su muke koyi in mun haɗu a wurin maulidi sai mu yi waka kuma annabi ya waka ya ba waka Imam Bukhari ya kawo a cikin littafinsa Al-Adab al-Mufrad yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace inna fi shi'ri la hikma lalle a cikin waka akwai hikima eh lalle a cikin waka akwai hikima annabi ya yaba waka annabi ba sha'iri bane ba mawaki bane wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbagila Allah ce ba mu koya wa manzon Allah waka ba ko bai dace da manzon Allah ba amma ko waka ba abin ki bace har ma idan waɗansu kafirai sun taɓa annabi ta hanyar waka yakan sa shi wannan Abdullahi bin Rawaha ana kira wakan alhaja'u ko alhija'u waka ta zambo wannan Abdullahi bin Rawaha yakan mai musu da martani domin ƙwararre ne ainihin a bangaren waƙa. na alhaja'u na wakan zambo kenan akwai waka tana da nau'o'i iri-iri kala-kala akwai waka da ake ce mata almadahu akwai waka da ake ce alwasfu akwai waka da ake ce almarsiya akwai kuma annasaru sannan akwai alhaja'u sannan akwai algazal wannan duk wanda ya karanta ilimin arudi wal qawafi ilimi na rubutun waka da larabci to ya san waɗannan ka'idojin to lallai ilallai shi Abdullahi bin Rawaha ya kone a wakar da ta shafi alhaja'u waka ta zamba idan aka taba musulunci shi ma sai ya mayar da martani a cikin waka to Allah ne ya yabi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa muke yaban annabi Muhammadu abu na biyar wanda ake auren maulidi shine a ci abinci shine a ci abinci to me Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa game da cin abinci yana cewa wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl an yatiya ahadakumul mautu fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaka wa kun minas salihin muna tare da kai shek muna tare da kai Allah ya azurta ku kam wata rana ta zo ranar da za ku rinka cewa Allah ina ma kai mana jinkiri mu koma duniya mu ce da dukiyar mu mu zama daga cikin mutane na kwarai to wannan abubuwan da na lissafa sarki zaki Hmm. ba qur'ani suke ba haka ne to su ne maulidi abin da muke yi kenan a cikin maulidi da wannan ne kuma bari in gaya maka ina malaman da suke cewa wai babu babu maulidi wallahi ba babu duk malaman duniya kowa inda ya wallafa littafi na siran annabi to a cikin littafin shi akwai babu maulidi duka da wahabiyawa da maturidiya da koma waye kai da jahamiyawa da da, da taimiyawa kowaye da ka sani wallahi tallahi akwai babu maulidi a cikin littafin su kai har cikin littafin wahabiyawa akwai babu maulidi sosai yanzu wannan littafin ka gan shi nurul yaqin littafi ne na Muhammad al-Akhdari amma wanda ya talike shi shine uh, Muhammad Salih bin Usaimin Muhammad Salih bin Usaimin amma akwai babu maulidi a cikin shi hmm. <laughs> suna cewa akwai babu maulidi kai gabaki ɗaya littafin ma akan maulidi ne domin littafin gabaki ɗaya dungurungun din shi to ai ga baki ɗaya nan sai su ƴan izala ba su gani ba shi akwai shi a sun gani sun gani kwakwalwar su ce kawai dosasshe kwakwalwa ba sa iya gane karatu eh. ka gane eh. yanzu misali abin da nake so ka rinka fuskanta da karatun wahabiyawa su wahabiyawa a turanci sarki zaki mm. idan an samu land shi ne ake kira fili ko eh. a larabci ana kira shi almaidan fili to sai aka rubuta this land this land is for sale ko eh. wannan filin na siyarwa ne to idan kuma eh, kuma the same kuma this land is for sale wannan filin na sale ne to su wahabiya kwakwalwarsu in karatu ya nufin this land is for sale wannan wannan filin na siyarwa ne kwakwalwarsu ya tafassara this land is for sale wannan filin na sale ne to haka su suke fahimtar karatu karatun yayi nan Allah sarki zaki karatun yayi nan to wahabiya wallahi ibnu taymiya wallahi tallahi kokolwar shi irin ta yara ne wallahi ya kuri ya kuri musassauta musassauta ya kuri a'a ai ina gaya maka ne ba zagi bane ba cin mutunci bane ai an ce kokolwar yaro shine wanda bai fa iya fahimtar abu ya kuri ya kuri bari ka gaya maka shine wanda bai iya fahimtar abu yadda ya kamata yanzu wannan littafin suna cewa wai kana yayi amma eh, yake kokolwar shi da yara ne mu ya kuri <laughs> Eh. To yanzu ka rubo wannan littafin gabaki ɗaya wannan littafin maulidi ne. Kuma ah. wanda ya ta'alikin littafin nan babban katon gingime man ba wahabiye ne. Hmm. Domin ɗalibin Ibn Taymiya dai shine Muhammad Salih bin bin Usaimin. Domin littafin nan gabaki ɗaya cika yake da maulidi. Shi wannan littafin ma maulidi ne domin tarihin annabi ne gabaki ɗayan shi. Kuma kana buɗe littafin nan yanzu wannan littafin gashi kana buɗe shafi shafi na goma sha uku. Hmm. Shafi na sha uku abinda zai fara maka zai fara baka labarin maulidi labarin annabi sallallahu alaihi wasallam qabla alwahi annasbu sharif danganan manzon Allah madaukaki hmm. as-sayyidul akram annabi eh. shine shugaba mafi ɗaukaka alladhi shurifan nasu bi wujudihi wanda mutane suka samu ɗaukaka da samuwar annabi Muhammadu wa huwa Muhammad shine Abdullah shine annabi Muhammadu bin Abdullahi dan Abdullahi min zauji min zaujihi Amina an samu annabi daga mamar annabi na ga jama'a tambaya wai wani shafi a wani shafi hajji ba su na gan ka yi eh shafi na sha uku ne nurul yaqin eh shafi na sha uku to jama'a eh min zaujihi min zaujihi amina daga matarsa amina bintu wahabin yan wahab az-zuhuriyya al-qurayshiyya ibn abdul muttalib annabi dan abdul muttalib min zaujihi fadima wanda aka samu daga matarsa fadima bintu amru yan amru al-makazumiyya al-qurayshiyya wa kana abdul muttalib shaykan mu'azzaman to zaka ji nan nasb maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cike da wannan littafin gashi maulidin annabi cike da wannan littafin sanan ka dauko wannan littafin hubbullah wa rasuluhu hubbullah hubbullahi wa rasulihi ka ganshi eh. soyayya Allah da manzo cike ma wannan littafin cike da maulidi kana budewa zaka ga gashi idan ka duba shafi idan ka duba shafi na ɗari uku da shida hmm. gashi inda zai gaya maka wuli da sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an haifa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bi makkata a maka maulidi kenan ana baka labarin maulidin annabi haihuwar annabi daman an ce maulidi me maulidi haihuwar annabi da daban tarihin duniya sun zo da maulidi wallahi ga hmm. maulidi a cikin gashi a cikin wannan littafin yawmal isneni ranar litinin asani ashara min rabiul awwal sha biyu ga watan rabiul awwal gashi sannan idan ka ɗauki wannan littafin gashi hazal habib na abubakar jaza'iri wannan shi ma katon gingime man wahabiye ne dan algeria ne dan algeria ne amma katon duniya duniyar wahabiyawa na ji da shi abubakar jaza'iri daga algeria yake sunan ma shi sunan littafin ma hazal habibu Muhammadu rasulullah wannan shine masoyin mu annabi muhammadu idan ka duba cikin littafin shi saboda tsabagen maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin har kayan gidan annabi muhammad ya kawo kayan gidan annabi sarki zaki kayan gidan sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kayan gidan annabi dan barin gaya maka wannan mai littafin ah, abubakar jaza'iri ya yi wani littafi sunan littafin ila tasawuf ya ku zo ku ga mai sufanci ya ku bayan Allah a cikin littafin ya ci mutuncin shehu tijjani da ɗariƙar tijjani fiye da kake tunani hmm. wannan bawan Allah amma daga baya da naga wannan littafin na hazal habib da kuma irin abin da ya kawo a cikin littafin sai na ce watakila yadda ya girmama annabi Muhammad a cikin littafin watakila Allah ya mai rahama saboda ya kawo abubuwa da dama wanda da yawa abubuwa in ka ji su za ka yi tunanin wanda in an ji su a bakin yan ɗariƙa za a rika tunanin kamar abubuwa ne waɗanda suke ma irin bai cancanta a dangana wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan abubuwa ba hmm. amma wannan bawan Allah ya kawo a cikin wannan littafin mai suna Hazal Habib na Abubakar menene Jaza'iri kawo suna ya kawo nasabar manzala sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam an haife shi a maka sha biyu ga watan rabiul awwal daga nan ya fara lissafo sunan matayen manzala sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin ya lissafo sunayen ya maulidin matan manzan Allah ya maulidin dabbobin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya maulidin jakunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya maulidin raƙuman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bari karanta maka waɗansu daga ciki sarki zaki. To muna ji. Daga farko cikin wannan littafi yadda Abubakar Aljazairi ya kawo ya kawo ainihin ya kawo masu rubutu a gidan annabi masu ma rubutu akwai abubakar sadiq in ana buƙatar rubutu ka san shi annabi bai taɓa rubutu ba Allah bai sayar da shi yadda zai rubutu ba saboda kada a ce Qur'ani ya rubuta waye to akwai wanda in annabi yana so ya rubutu yakan sa su mai rubutu to akwai abubakar sadiq akwai umar ibn al-kaddab akwai usman bin affan akwai ali bin abi dalikun bin abi dalibin akwai khalid bin sa'id akwai abana bin sa'id akwai al-alaw ibn al-hadrami akwai ubayy bin ka'ab akwai ubayy bin ka'ab akwai akwai zaid bin sabit akwai Abdullah bin sa'ad akwai hanzala akwai az-zubair ibn al-awwam akwai khalid ibn al-walid akwai sabitun bin qais akwai amir bin fuhaira akwai abdullahi bin arkam akwai abdullahi bin zaidin akwai muhammad bin salama akwai muawi bin abi sufyan akwai almugira bin shu'uba wannan su ne masu ma'annabi rubutu a cikin gidan manzo Allah sannan sai ya ce ba haka ba zan yi maulidin dokunan da manzon Allah ke hawa hmm. annabi na da doki da yake hawa guda bakwai shi ma sai da Abubakar da Zairi ya kawo mana ce. to a cikin littafin maulidin manzo Allah dokin manzo Allah na farko sunan shi as-sakabu na biyu sunan shi almulahu na uku almurtujus na hudu allafif na biyar azirbu na shida alwirdu na bakwai allizas wa'annan su ne dokoki na annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace kai ba ma nan ba zan kawo muku sunan jakunan manzala sallam na farko sunan shi ufairu na biyu sunan shi ya'fur eh na farko annabi da jaki guda biyu na farko sunan shi ufairu na biyu sunan shi menene na biyu sunan shi Ya'fur sannan yace ba haka ba kai annabi na da takubba zan kawo muku wasu daga cikin takubbunan manzon Allah yaya sunan su na farko yace sunan shi zulfikar annabi na da ainihin ah, takobi da ake kira zulfikar sannan akwai alkali akwai albattar sannan akwai alkafif ya kawo sannan akwai arrasu takubban manzon Allah ne kasan shi annabi duk abin da yake amfani da shi yana sa musu suna yana sa musu suna to bacin wannan sarki zaki ga duk littattafan sira da ka sani akwai babin maulidi duk littattafan sira domin kana bude zaka ce wuli da sallallahu alaihi wasallam yau kaza an haifi manzon Allah rana kaza saboda kai yau duk wahabiyawan juna ina kalubalanta ku in kun isa ku zo ku ce ƙarya ne duk littattafan sira babu babin maulidi zan kawo maka littattafai a nan tare da ni fiye da guda ɗari wanda dukkan su akwai babin maulidi wallahi tallahi sarki zaki hmm. babu wanda zai yi tahaddi akan wannan babu wanda zai tahaddi saboda haka wani ya zo ya ƙara ce mana wai babu babu maulidi a cikin littafin addini wannan ƙarya ne gashi ni ba abdullahi mai baro ta na kawo muku kuma kamar yadda na gaya muku yau zamu shahid da ku mai maulidi zamu tattauna akan soyayya annabi muhammadu ku ji abin da nake a wurin maulidi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'minu adukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in dayan ku ba zai zo mai cikakken imani ba sai ya ji ya fi so na akan kansa da iyalansa da mutanen duniya gabaki daya a lokacin da annabi ya faɗa wannan magana akwai sayyidina Umar a wurin sai ya ce ya rasulullahi la anta ahabbu ilayya min walidi wa waladi illa nafsi allati baina jambayya ya rasulullahi wallahi na fi son ka fiye da kaina da iyayena da dukiya na, da duk abin da na mallaka a rayuwa illa nafsi allati baina jambayya sai dai raina da yake haƙar ƙarina shine na fi so da kai ya rasulullah ya annabi ya ce Umar har yanzu soyayyarka bata isa ba bata cika ba sai da hmm. sayyidina Umar ya ce ya rasulullah wallahi ahab wallahi la anta ahabbu ilayya min walidi wa waladi wan nasi ajma'ina wan nafsi allati baina jambayya ya rasulullahi wallahi na fi ka fiye da kaina da komai kai har raina da ke tsakanin hakarkari na sai annabi ya ce al'ana ya umaru yanzu ne ka zama cikakken masoyina ya umaru hmm. wannan umar din da kake gani sai ki sarki zaki shine na mutum 40 a shiga musulunci sai da mutane eh na 40 sai da mutane 39 suka shiga musulunci sannan Umar ya zo ya ci kira sannan sannan ya zo ya cike na na 40 amma saboda kaunar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Umar ke ma Annabi sai da ya zama a fadar Annabi an ce Abubakar sai a ce Umar shine na biyu me ya kai shi ga wannan matakin wallahi soyayya Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda kaunar da yake ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ana yin sallah ne a koye a koye ake sallah ya fito garin Makka ya ce to Muhammad zai bayyana sallah a fili duk wanda isa ya zo ya hana shi Mm. ranar da za a yi hijira kowa yana hijira a ɓoye shi ko Umar ya fito ya ce ni ko zan bi Muhammadu duk wanda uwarsa take so duk wanda yake so uwarsa ta rasa shi duk wanda yake so matar shi ta zama gwauruwa to gani can na bi masoyi na Annabi Muhammadu ya biyo ni bayan gari wallahi sai na ga bayansa. Mm. soyayya Annabi Muhammadu wannan na Umar lokacin ya yi kokari ya ga sai ya wuce ma na Abubakar a fadan Annabi lokacin da za a ji yakin Tabuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabbai ce kowa da kowa ya kawo abin da Allah ya bashi na gudunmawa saboda akwai talakawa wanda basu da abin da za su ci za a ɗauka ban musu a basu su bar ma iyalansu a gida za a tafi yaƙi sayyidina umar da ya ji haka ya raba dukiyar shi biyu ya kawo rabi annabi ya tambaye shi ya umaru ma za tarakta li ahlika me ka bar ma iyalanka hmm. ce ya rasulullah taraktu lahum nisfa haza na ba musu rabin wannan sayyidina uh, abu uh, sayyidina abubakar a sayyidina Usman mai kuɗi ne da ya fi su kuɗi ka san shi sayyidina Usmanu <laughs> da kuɗin shi ma ya sai aljanna sarki zaki mu nema kuɗi eh wallahi sai ai kuɗi da kuɗi mu nema kuɗi a sosai wallahi kuɗi wasu sabbai ma da kuɗi suka sai aljanna da kuɗin su hmm. ko yanzu a duniya malam in kana son aljanna kana da kuɗi na halal wallahi zaka shiga aljanna domin annabi ya ce zahaba ahlud dusuri bil ujuri masu kuɗi sun tafi da lada wata rijiya ce a nan garin Madina ake so a siyar sarki zaki Yahudawa sun hana musulmai amfani da shi sun hana musulmai amfani da shi suka daga za su siyar annabi ya ce manishtara bi ira rumatin falahul janna duk wanda ya sai rijiyar ruma na bashi aljanna sayyidina usman ya zo ya ce ku yi mata kuɗi na bala'i wallahi zan biya ku yi mata kuɗi na bala'i suka ma rijiya kuɗi na bala'i sayyidina usman ya sai annabi ya ce falakal janna na baka aljanna ka kuɗi sun yi amfani ko to mu nemi kuɗi na halal wallahi da kuɗi ma sai ka sai ka samu aljanna to sayyidina usman shi ma ya raba dukiyarsa biyu ya kawo rabi annabi ya ce ya usmanu ma za tarakta li alika mai kabar iyalanka shi ma ya ce taraktu lahu nisba haza na ban musu rabin wannan ya ce shakarar lahu laka Allah ya gode maka sayyidina aliyu shine bai kai su yawan dukiya ba shi ma ya raba dukiyarsa ya kawo rabi annabi ya ce ya ali ma za tarakta li alika mai kabar iyalanka shi ma ya ce taraktu lahu nisba haza na ban musu rabin wannan shi ma ce Allah ya gode maka wallahi na Abubakar saboda kaunar manzon Allah sarki zaki hatta cokalin gida in akwai cokali da laudayi na gida da tukunya bai bari ba duka gabaki ɗaya kwaso ya kawo gaban Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi yace ya Abubakar ma za ta rakta li ahlika me ka bar ma iyalanka sarki zaki kasa amsan da ya bashi yace taraktu lahumullaha war rasula na ban musu Allah da manzon Allah Allahu akbar Allahu akbar anan ne sai sai na Umar yayi mamaki sai da ya zubda hawaye ya ce ya ababakar ka gani ne na shiga arba'in sai da mutane talatin da tara suka shiga musulunci tukunna na ciki na arba'in kuma a fadar annabi sai da na kawo in an ce abubakar za a ce umar ni na yi niyan nema a ƙaunar annabi a fadar annabi kai kanka sai na wuce ka in zama kawai ni ne na farko amma daga yau na shaida na yadda na yi salutin wallahi ba zan kamo ka a soyayya annabi na in wuce ka Allahu akbar yadda sahabbai suke son annabi Muhammadu wannan shine irin abubuwan da muke bayarwa a wurin maulidi sarki zaki sannan sai ina rasulullahi zai yi hijira sai diya ya sahabi al-sanka sanka Allah saka eh abokina ba eh. eh ni ma ina gaishe da shi abokina ne sai diya ya sahabi al-sankawi wancan karan ma ya zo maulidi na Allah ya saka mai da alkhairi maulidin gidana masha Allah sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kafiran mu mushrikan makka sun takura mai a garin makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirya ce zai yi hijira annabi bai je gidan kowa ba sai ya tafi gidan abubakar yana zuwa gidan sayyidina abubakar bitahajir da tsakiyar rana yace ya babakar hijira kafirai sun takura min sai na Abubakar ya dauko wani abin hawa guda biyu ya bashi yace ka hau ɗaya in hau ɗaya suka fara tafiya suna cikin tafiya a wata ruwaya kuma wannan tafiyar zuwa garu soro sun tafi ne da kafa sai sai na Abubakar sai ya je gaban annabi sai ya dawo bayan annabi sai ya je gaban annabi sai ya dawo bayan annabi sai manzo Allah ce ya ababakarin limaza ra'aituka tamshi ahyanan kalfi wa tamshi amami me yasa naga wani zubin sai ka tafi gabana sai ka dawo bayana sai abubakar ya ce ya rasulullahi saboda kaunar da nake mani saboda son ka da nake ya rasulullahi ina tafiya a gaban ka, ina dawowa ka, idan ta gaban ka, makiya da mahasada sun harbo wani abin cutarwa da ya same ka gara ya same ni ya rasulullah in kuma ta bayan ka ne suka harbo da abin ya same ka gara ya same ni ya rasulullah yadda suke son annabi haka suka wuce suka shiga wani kogo ana kiran shi garu sauri wannan kogon akwai ramummuka na abubuwa masu cizo macizai kwari da dama ga manzon Allah ya gaji ga sai na Abubakar ya gaji sai na Abubakar sai ya dauki wannan dutsen ya toshe wannan ramin sai ya dauki wannan tabo ya toshe wannan ramin sai dai rami kwaya ɗaya ne sai na Abubakar bai toshe ba sai sai na Abubakar sai ya zauna akai annabi ya ce Abubakar na gaji sai annabi sai ya kwanta akan cinyar sai na Abubakar ashe ramin ramin macijiya ne sarki zaki ita kuma macijiya sai ta ji an toshe mata rami ko ta fara saka ko kai tana saka ko kai sai ta ji nama ta fara cizon na abubakar saboda kaunar da sayyidina abubakar yake ma annabi ga annabi na bacci a cinyin sa yace wallahi kaunar da nake ma annabi da in farkar da manzon Allah daga bacci gara abin da ke cizo na ya cije ni in mutu wallahi saboda kaunata da manzon Allah hmm. macijiyar nan ta cije sayyidina abubakar ka sai idan mace to gumin fuskan sayyidina abubakar ne ya dugo ya fado fuskan sayyidina rasulullahi sai annabi ya ji ruwa sai ya bude idanu yana farka sai ya ce ma za a saba ka ya ababakar me ya same ka ya ababakar sai ya ce rasulullahi tun da ka shiga tun da ka kwanta akan cinya na wani abu ke cizo na ni kuma kaunar da nake maka da motsan farkar da kai gara abin ya cije ni na mutu annabi ce daga kafa abubakar yana dagawa sarki zaki sai ga wata macijiya sharbebiya ta fito ta fasa kai tana fasa kai a gaban manzon Allah ka san babu wani abu da annabi zai ma magana abin sai ya amsa ko dutse ne mm. wallahi sarki zaki ko dutse ne in ya annabi ya mai magana wallahi sai ya amsa eh annabi ya ce wallahi ni ina wucewa a garin makka tun ina dan karami ina zo wucewa ta gefen bishiya in ji annabi ya ce sai in ji bishiya tana ce min assalatu wassalamu alayka ya rasulallahi a dawo lafiya mm. in ji manzon Allah ya ce in na zo wucewa ta wurin dutse haka zan ji dutsen shi ma yana ce min assalatu wassalamu alayka ya rasulullahi a dawo lafiya babu abin da annabi zai mai magana abin sai ya ansa shine barhama sahibul faida maulana shi ibrahim ke cewa jamadatu hazal kauni tadri muhammadan kazal ujumu wal a'jamu min ba'di urbihi duk wani dunkulallen abu da ka sani na duniya ko yana motsi ko baya motsi wallahi ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma in annabi ya mai magana dole ya ansa hmm. annabi ya ce macijiya kin san wannan waye kike cizon shi ta ce rasulullahi ta bude baki ta yi magana da larabci ta ce rasulullahi na san shi abubakar ne a me yasa kike cizon shi macijiya ta yi magana da larabci ta ce rasulullahi me za me yasa ba zan cije shi ba tun zamanin annabi Musa nake jin labarin cewa annabin ƙarshen zamani zai zo Muhammadun Rasulullahi. Sallallahu alaihi wasallam. Zamanin annabi Isa ya zo ya wuce kuma ga shi yau Allah ya kawo ka unguwana gidana har cikin na, sannan wani ya tare mun har ka fita ban ganka ba aini buri na cizar da nake mai ya matsa ya bude ni ma an ganka gobe kiyama in faɗa na ga annabin karshen zamani in rabauta war Allahu akbar Allahu akbar Allahu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi take yanki sai sayyidina Rasulullah yace to ki sa bakin ki ki zuke mai dafin sarki zaki kaji yadda sahabbai suke son annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan an zo bangaren sayyidina Ali wanda annabi yake ce aliyu minni wa ana minhu aliyu daga gare ni ni daga ali nake allahumma waliman walahu allah ka so wanda ya so ali wa adiman adaw allah ka ki wanda yake ali hmm. yanzu magana da nake maka allah baya son ibnu taymiya saboda ibnu taymiya makin sayyidina ali ne haka yake maka eh allah bai son ibnu taymiya shi san ba ma san haka ibnu taymiya yake maka baya son sayyidina ali a'a ai mu ne abinda muka karanta ne ni na karanta duk wanda yake bi na da tahaddi zan kawo mai na karanta inda ibnu taymiya ya zage sayyidina ali mm. ayan nan da Allah ya saukar ya ayi wallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wannan ayar ibnu taymiya yace akan sayyidina ali ta sauka ma'ana ibnu taymiya yace sayyidina ali ya sha giya sayyidina ali ya sha giya ibnu taymiya ya faɗa mm. kuma wannan ayan ba akan sayyidina ali ta sauka ba yana nan a cikin littafinsa sa mm. to wannan sayyidina aliyu shi sabon manzo Allah sayyidina abubakar musulunta yayi sayyidina umar musulunta yayi sayyidina usman musulunta yayi shi kuma sayyidina aliyu kamar yadda mu kaga ai ba musulunta muka yi mun taso a cikin musulunci ne to haka sayyidina aliyu ya taso a cikin musulunci shi ba musulunci shi asalin shi musulmi ne tun yana dan karami ya taso a gidan annabi ne a musulmi sallallahu alaihi wasallam sayyidina aliyu bai taba shan giya ba sayyidina aliyu bai taba yin sujjada wa gunki ba asalin shi musulmi ne to wani irin kauna ne da wahabiyawa suke ma ibnu taymiya suke zage shi wuri 17 ibnu taymiya ya zage sayyidina ali sannan da kunnan ka kaji da kunnan mu kowa ya ji jala jalungu jala jalungu da kunnan mu kowa ya ji yadda jala jalungu ya tsine ma sayyidina ali ya zage sayyidina ali ya ce sayyidina ali munafiki to annabi ya ce la yuhibbuka ya aliyu illa mu'minun wala yubghiduka illa wala yubghiduka illa munafiqun ba mai son ka sai mu'mini ya ali ba mai kin ka sai munafiki duk wanda bai san sai na aliyu biki ne aliyu minni wa ana minhu allahumma waliman wala wa adiman adaw to bari ka ji yadda su sahabbai suke bada ransu dan annabi ko mu ma za mu iya bada ranmu dan annabi ka tambaye malam Musa da sunna ya sani lokacin da aka taba sayyidina rasulullahi a tudun wada fito na fito muka yi akan sayyidina mu wannan dariƙa ba wasa muke ba ka tambaye shi zai gaya maka fito na fito yadda ka san ana jihadi haka muka fito akan wannan hanyar wallahi ba mu yadda ba mu mu mutu ba da gaske muke yi wallahi ba da wasa muke ba kuma wallahi mun yadda mu mutu akan wannan hanya ba da wasa bane sai na rasulullahi zai yi hijira bai kira kowa bai kira sai na ali ce ka je ka kwanta akan shimfiɗa ta duk wanda suka kawo min amanan kaya in sun zo a yau kai ne a matsayin a matsayin a matsayina ka ɗauki kayayyakin ka ba su sarki zaki haka sayyidina ali ya je kwanta akan shimfiɗan manzon Allah ya lulluba bayan mushrikan maka sun fito daga darun nadwatul limashwara suka taho gidan manzon Allah suna yi niyan kashe manzan Allah annabi ya zo ya wuce ta gaban su ya yi musu addu'ar rufin baki ya yi musu addu'ar rufin idanu ya ce waje anna min bayyana inna ja anna fi ma aglala wa hiya ila alazqani fa hum wuna? waje anna bayyana aidihim suddan wa min qalbin suddan ba aga nan fa bisuruna annabi ya ɗebi ƙasa dai ya watsa musu akai duk suka makance ya fita ya wuce sai mutum ɗaya ne kawai aka bar shi dan ya ba su labari sai na aliyu bila kwance akan shimfiɗa suka shigo wannan yana cewa daga wuka kawai mu soka mai barandami amma tunda annabi ce mai ka kwanta karka tashi ya gwammace ko kashe shi za a yi saboda kaunar manzon Allah da ya saba umarnin manzon Allah hmm. yana kwance yana ji ana cewa buga mai kokaran nan yana ji ana cewa yanka shi yana ji ana cewa soka mai barandami amma wallahi saboda kaunar manzon Allah sai na Ali bai motsa ba yake motsawa sai da wani daga cikin su yace kai kada mu sake mu kashe Muhammadu mu bari sai mun bude mai idanu ya gan mu ya tabbatar da mu ne mun isa tukunna sai mu kashe shi suna yaya fuskan sayyidina Aliyu sai suka ga Aliyu suka ce ma antal ladzi aradna aina Muhammad ba kai muke nufi ba ina Muhammad ba kai muke nema ba ina Muhammadu hmm. ita ya manzo Allah ya riga ya fito ya wuce suka fito kofar gida sai wani daga cike yake ce musu ai saboda Allah ya nuna muku ikonsa Muhammadu ma har ya ɗebi ƙasa ya yawo watsa a kawunan ku ya wuce ku kuna zaune anan mu'jiza ta yi aiki kowa ya shafa kanshi ya ji ƙasa sarki zaki ka ji yadda sahabbai suke son manzon Allah wannan shine maulidin manzon Allah abin da muke karantawa a wurin maulidi kenan in mun ji haka muke gaya wa al'umma a wurin maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ko bai so annabi Muhammad ba yayi asara san anna muhabbatur rasuli aslul ibada san annabi shine asalin ibada duk ibadan ka baka san annabi wallahi dan wuta ne kai duk ibadan ka in um, dai akwai munafunci a cikin zuciyarka akwai rena annabi akwai ma annabi gani gani wallahi dan wuta ne kai akwai mm. abubuwa da dama wanda ba ba ba, ba sallah suka yi ba ba azumi suka yi ba ba komai suka yi ba a'a san annabi Muhammad ya sa sun shiga aljanna san annabi bayan wannan ba sarki zagi a nan garinmu na Kaduna akwai abin da ya faru akwai abin da ya faru a wani asibiti nan kusa da mu ba zan kira sunan asibitin ba amma asibitin ba na musulmai bane asibitin na, kiristoci ne kuma wallahi suna taimakawa sosai asibitin ba ruwan su da kai ko musulmi ne ko kai ba musulmi ba in an kawo ka za su taimaka ko ba ka da kuɗi za su yi maka aiki da abun ko an kawo ka unconsciousness za su amshe ka in so daga baya za su yi aiki in so daga baya sai su ce ga abin da za ka bayar to an kai wani musulmi asibitin bai da lafiya sai aka samu waɗansu malamai guda biyu sun je za su duba shi su gaishe da shi sai suka samu yana kan gargara kaman zai mutu kuma annabi ya ce lakinu mautakum la ila illallah idan kun ga matattun ku za su mutu ku rinka tsayawa a gaban su kuna cewa la ilaha illallah kad dai ku ce ku ce la ilaha illallah ku za ku yi ta la ilaha illallah in sun cika da kalmar shahada sun zama yan aljanna domin annabi ya ce man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah da kadal janna wanda farkon maganar sa ya zama la ilaha illallah karshen maganar sa ya zama la ilaha illallah ya shiga aljanna to wannan musulmi yana ta gargara kamar zai mutu waɗannan malamai sun ziyarce shi sun je duba shi sai suka tsaya gaban suna ta la ilaha illallah la ilaha illallah ya kama kalmar shahada ya kasa sarki zaki a can gefe sai ga wani arne yana kwance ashe shi ma mutuwa zai koyi sai aka ji ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam arnan nan sai ya mutu a nan garin Kaduna abin ya faru mm. yana mutuwa sai musulmai suke cewa to yanzu tunda wannan bawan Allah ya cika da kalmar shahada ku bamu namu ne mu je mu mai wanka irin na musulunci mu kai shi makabartan musulmai sai kuma kirista suka ce ina mutumin da bai taba sallah ba <laughs> bai taba yin ibada ba kawai yanzu dan ya ce la ilaha illallah a ƙarshe rikici ya ainihin juye a cikin masallacin nan a ƙarshe wallahi sai da aka ba musulmai shi suka suka yi mai wanka suka kai shi makabartan musulmai aka rufe kaga bai taba sallah ba amma sunan Allah da sunan manzon Allah ya ya zama dan aljanna ya samu bonus wannan shine ya ci bonus kuma ran alkiyama ya tashi dan aljanna to san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarki zaki hatta dutse dutsen Uhud ka san dutsen Uhud ko wallahi tallahi dutsen uhud ya so annabi annabi ya bashi aljanna dutsen uhud wata rana annabi muhammad ya ji yunwa ka san dan annabi ya tana sai sai su kadai yake iya tambaya amma annabi baya tambayin kowa ka yi hakuri kuma a gidan annabi sai ai kwana bakwai ba daura abinci ba da wannan ne muna kira ga yan uwan mu mata iyayen mu mata ku rinka hakuri da mazajen ku idan mai gidan ke fita in ya samu kaɗan ki ansa in bai samu ma ki haƙuri a gidan annabi ana kwana bakwai wallahi ba a ci abinci ba kuma annabi baya roƙon kowa daga ma sai ali sai na rasulullahi ya kai adadin kwanaki ba ya abinci a gidansa ba ya biyo ta gefen dutsen uri zai wuce sai dutsen uri sai ya fashe da kuka dutsen uri ya fashe da kuka ya ce ya rasulullahi dan kai Allah ya sama dan kai Allah ya kasa dan kai Allah ya halittun duniya ga baki dai amma ce kana jin yunwa annabin Allah ka roki Allah in zama zinari mana aje ka a annabi ya ce dutsen uhudu na san kana sona ya ce lallai ya rasulullahi ina son ka annabi ya ce sanadiyar san da kake min na baka aljanna hmm. wannan imamul bukari ya rawaito ya nan a cikin bukari ya ce jabal uhudin yuhibbuna wa nuhibbuhu jabal uhudin jabalun min jibalil janna dutsen uhudu yana son mu muna san shi kuma dutsen uhudu dutse daga cikin duwatsun aljanna sarki zaki ba dutse ba kututturan dabino ya so annabi annabi ya bashi aljanna kututturan dabino hmm. kututturan dabino wasu da suke ganin mujarradin san annabi ba wani abu bane wallahi mujarradin san annabi shine wani abu domin in baka son mutum ba da za ka bi na'am tsiya ya fi biyayya soyayya ya fi biyayya ai sai kana son mutum za ka bi shi idan baka son mutum ta za ka bi shi san annabi ya fi biyayyan annabi eh domin sai ka so annabi ne yanzu su sahabbai su sai na abubakar inda ba su so shi ba ta ya za a su bi shi to soyayya na gaba da bi eh sai sun so tukunna suke bi kulin kuntum tuhibbuna Allah uni eh to ai sun sun so Allah suka so manzon Allah sai su bi manzon Allah in ko ba su so shi ba inda za su bi shi soyayya na gaba da bi annabi sallallahu alaihi wasallam yana hudu ba ranar juma'a wata tsohuwa ta shigo masallaci ta ce ya rasulullahi na ga kana hudu ba akan wannan mimbarin na na na kutattiran dabino kai min izini ina da yaro kafinta in sa shi ya maka sabon mimbari ka rinka hawa annabi ya ce an miki uzir an miki izini ta sa aka yi sabon mimbari an kawo masallaci annabi na kan mimbari yana hudu ba ranar juma'a sai a ga annabi ya rakata daga ta hudu ba yace ku dauko mu wancan kutattiran dabino aka dauko da dabino nan ya fashe da kuka ya ce rasulullah ina kaunar ka ina son ka ka saba kana hawa kaina kana taka ni ina jin daɗi amma a ce yau gashi an cire ni an kawo maka sabon kutattare an aje maka ya rasulullah an sabon an kawo maka sabon mimbari annabi ya ce wallahi yadda kake so na kutattaran dabino ni ma ina son ka amma ga zabi guda biyu zabi na farko ina so ka yadda da hannuna mai albarka in ɗauke ka in dasa ka a garin madina ka zama sabon itacen dabino a ta cin ka ko kuma ka zaɓa in kasance tare da kai aljanna ya ce ya rasulallahi wallahi na zaɓa in kasance tare da kai aljanna nan da nan annabi ya ce ko birni wannan kwatattaran biyu zai kasance tare da ni a aljanna me ya kawo mai wannan soyayya soyayya sarki zaki jaki ya so annabi muhammad jaki jaki jaki annabi na kobar gida wannan kisa da na kawo ta kwatattaran biyu abubakar jazairi ma ya kawo ta a cikin hazal habib abubakar jazairi ya kawo a cikin hazal habib sannan jaki annabi sallallahu alaihi wasallam yana gida yana fitowa kofar gida kawai sai ya ci karo da jaki a kofar gidansa yana cin karo da jaki sai annabi ya ce masmuka ya himar me sunanka ya jaki sai ya ce yazid bin hisham Suna na yazid bin hisham nan da nan sai annabi ya canza mai suna sai ya ce a ah, sammaituka ya afuran daga yanzu na canza maka suna daga yazid bin hisham na mai da kai ya afur sarki zaki gazan dalilin da yasa annabi ya canza ma jakin suna daga yazidu a'a saboda shi yazidin nan shi ne zai kashe jikan annabi muhammadu yazidu shi sa annabi ya canza ma jaki da suna yazidu shi hmm. sa wallahi da kai ba ka same suna yazidu gara kai ba suna da ka same suna kalbun kare yafi domin al-ism ya ta'assar al insan shi suna yakan yi tasiri akan mutum yazidun nan shine wanda ya kashe jikan annabi muhammadu imam al-husayn Ya ce mai husainu haza kutalu zulman wannan husainun za a kashe shi don zalunci haka annabi ya faɗa to kaga wanda ya kashe imam sunan wanda ya kashe imam Hussein kaga sunan shi azzalimi to kakka haifa da ka sa mai suna menene Yazid gara ka sa mai suna jaki ko ka sa mai suna kalbun domin al-ism bai ta'assar alal insan domin suna yana tasiri akan mutum akwai wani bawan Allah ya ji labarin ah, ya ga ana sa suna Jibrilu Mika'ilu anan ma muna da wani yayin mu ana kirin tsara kirin shi Malam Ilu hmm. to shi bai taba ganin an samu mutum suna Azra'ilu bai ce wallahi matar shi in ta hukushi shi Azra'ilu zai sa sunan mala'ika mai daukar rai shi suna da yasa kenan ai da ah. matar shi ta ya sa ma yaron suna Azra'ilu yaro ya fara tasowa daga ya fara fada da mutum fuf ya bige ya kashe daga ya fara fada ya bige mutum fuf ya kashe lokacin da yaron ya kai girman balaga da ya bige wani yaron sarki ya kashe aka kai shi kotu alkali ya ce to ina wanda ake kara ina mudda'i ina mudda alai azu malam mai tuhuba in kai karatun tuhuba akwai almudda'i akwai akwai almudda'a alai akwai almudda'i fihi almudda'i almudda'a alai almudda'i fihi akwai to ina almudda'i ina almudda'a alai ina wanda yake kara ina wanda ake kara mai ƙara ya ce gani wanda ake yi sai a ce to kai ya sunanka ya ce sunana kaza kai kuma wanda ake ƙara ya sunanka ya ce sunana azra'ilu sai da alƙali ya ƙara gyara zama ya ce na'am azra'ilu ya ce eh ya ce ina babanka babanka yana raye ya ce ce aje a kiri baka sani ba ne ka samu yaron ka wannan sunan to ka canza mai sunan kana son a samu zaman lafiya sai da ya canza mai suna aka samu zaman lafiya wannan jakin ya zo gaban manzo Allah sallallahu alaihi annabi ya ce sammai to kai afuran da gizi na canza maka sunana mai da kai afur jakin ya ce ya rasulullahi mu 60 ne a sassan mu 59 da annabawan Allah sun hau kansu ni kadai ne wani bai bude ke hawa bayana shi yasa na gudo wajen ka saboda kaunar da nake maka ya rasulullahi annabi ya ce sunan ka yace sunana Yazid bin Hisham annabi ya ce sammai to kai afura na canza maka suna daga yau sunan kai afur duk jakunan duniya da kikai ne amma banda jakin manzon Allah jaki ne sarki zaki da zaka sai jaki ka aje a gidanka kullun ka fito da shi kofar gida in yamma ta yi ka mai da shi kullun ka rinka yin haka wata rana ka shafa'a ka tafi yamma ta yi ka dawo baka shigar da shi ba ko yana kwance ba zai iya komawa gida ba saboda dakikancin jaki <laughs> amma wallahi banda jakin manzon Allah jakin manzon Allah da kanshi yake aikan shi ya ce me ka je ka kira mun wani kuma zai je kofar gidan ya kuka ya haniniya da kaji ka san manzon Allah ke kiran ka kana fitowa ka ganshi zai juyo ya dawo gidan ya dawo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da manzo Allah ya yi wafati sai na Abubakar sai na Umar yana karanta ma Muhammadin ila rasulin qad kalat min qabl rusulu a bayan mata auku talan kalatun ala aqabikum jakin yana ganin rasu manzo Allah ya ce ba zan iya rayuwa ba manzo Allah ba ya je samu wata rijiya garin Madina ya je fada mm. sarki zaki wannan fa ne annabi Muhammadu wannan shine maulidin manzon Allah mm. idan mun je wajen maulidi abinda muke yi kenan yanzu tarihin nan akwai da dama wanda ba taba jin irin wannan kissoshin ba to yau maulidi muke a sarki zaki duk wanda ya saurara ko ba wahabi ne kai yau kasa yau kasawar maulidi domin yau maulidi muke yi kuma abin da muke yi kenan a wurin maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akwai wani sahabi ana kiransa Junaybibu awa ɗayan ka ya kai kuma ga bidiyo uku da ka turo awa ɗaya ya kai ko eh musoro minti uku kike da sarki zaki ai sai mu dakata amma bari in karanta waɗansu malamai guda biyu bidiyo uku fa na'am ka turo min bidiyoyi uku haka ne ba tabbas to yanzu ina so um, barin karanta hujja kwaya ɗaya ina karanta hujja kwaya ɗaya sai ka samu bidiyo na ina ganin na biyu kenan ko sai ka samu bidiyo na biyu ah, abin da ya shafi kan hujja abin da ya shafi maulidi akwai wani babban malami shi ma masanin hadisi ana kiran shi alhafizu shamsuddin ibn al-jazari duk ɗalibin ilimi ya san wannan malamin eh babban malami ne shi ma hafiz ne masanin hadisin manzo Allah ne ya haddace hadisi fiye da dubu ɗari da isnadi da komai shi ake cewa al-hafiz wanda ya haddace hadisi daga dubu ɗari kuma hadisan da isnadi ka. kamar a ce ya haddace bukari ya haddace muslim ya haddace ibn majah ya haddace littafan nan sittu sai a ce duk ya haddace ka san shi buhari hadisan ciki bai wuce dubu uku da wani abu gabaki ɗaya hadisan bukari hmm. ya ce ya haddace kamar hadisan bukari da muslim ibn majah da gabaki ɗaya da isnadi akai shi ake cewa al-hafiz to al-hafiz shamsuddin ibn al-jazari ya faɗa a cikin littafinsa arfu ta'rib bil maulid sharif yace ru'iya abu lahab yace an ga abu lahab abu lahab an ganshi a cikin an ganshi a cikin menene an ganshi a cikin bacci da a ganshi a cikin bacci yana shan ruwa da ɗan yatsansa babba duk ranar litinin sai aka tambaya ka ce to me yasa sai ce wa anna zalika bi itaqi li ba? na samu wannan darajar ne saboda na yanta suwaiba inda ma basharat ne bi wiladatin nabi lokacin da taimun bishara da haihuwar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shine ma yake cewa in kana haza kafiran ja'a zammuhu bi tabbati dahu fil jahim mukallida wa mazannu bil abd alladhi ula umri bi ahmada masruran wa mata muwahhida idan wannan kafiri ne wanda qur'ani ya tabbatar da cewa dan wuta ne Qur'ani ya zarge shi cewa zai dawwama a cikin wutar jahannama amma gashi yakan sha daga dan yatsansa saboda murna da samuwar annabi me zatanka kuma da mutumin da yau ya kasance a cikin addinin musulunci kuma ya kasance ya mutu yana mai ainihin ta Allah to shi yace anan ya sawo wa maulidi hujja za a iya yin maulidi shekun nuni kuma yace wa min ahsan mabtadi fi zamani fi zamani na daga cikin kyawun abin da aka kirkiro a zamaninmu ma yuf'alu kullu amin filimil muwafiq shine abin da ake yi a kowace rana a ranar da ta dace li maulidihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abin da ake yi na ranar haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi na daga sadaka wal ma'rufi da kyakkyawan aiki wa izhari zinati da kyautata ainihin ado wasururi da farin ciki fa inna zalika mush'irun bi mahabbati rasulillah wannan yana motsar da soyayyar manzon Allah wa ta'azimihi da kuma girma manzon Allah fi kalbi gafilin fi kalbin fi kalbi gafilin a zuciyar rafkananne wa shukran lillahi da kuma gode ma Allah alama mannabihi min ijaji rasulihi abu sabai wadda Allah yayi ta samuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi ah, rasuli allazi arsalahu rahmatan lil alamin wanda Allah ya aiko shi a matsayin rahama ne ga talikai to kaga wannan babban malami ne shi ma shekun nuni ya ce da wannan ba laifi a yi maulidin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda ka sarki zaki ina so ka sa mana bidiyo guda ɗaya wasu cikin mabiya aƙidu na bida suna cewa ina aka samu wani lokaci da ake cewa makon sahabbai da ahalin sunna har suka ware suke wasu lakcoci da haka ana so a ji karin bayani to ba dan kayi tambayar ba ba za mu waiwai wannan batun da magana ce ta jahilci kuma abin da yasa suke waɗannan maganganu ma'ana tusa ce ta karewa bodari aka ce bodari tusa ta kare kuma ai ba magana amma an ba haka ba wannan ai jahilci ne da bata na barko dai mu ahlus sunna wal jama'a ba mu ware wani mako a cikin shekara muka ce in makon ya zo ba sunan shi makon sahabbai ba mi wannan ba sabanin maulidi da suke buga misali da shi shi wani wata aka ware aka ce in watan ya zo shine watan maulidi za a tare shi kuma za a raka shi kaga ta nan mun sha bamban abu na biyu abin da yasa aka kira makon da makon sahabbai saboda mako kwana bakwai ne to an ɗau kwana biyar kullum ana lacca da shafi sahabban manzon Allah to sai aka ce wannan makon makon sa kurin suna ne amma in kai sunan ne damuwarka cire sunan sunan bai da wani muhimmanci. ai abin da yasa aka ce wannan saboda kurin an ɗau kwanakin ne ana yi kwanakin mako guda bakwai ne duk bahaushen aka ce mai mako guda ya san kwana bakwai ne to abinda aka yi kwana biyar ana idan an kira shi mako ba laifi da haka ba wai wani abu ne da muka kirkiro muka ce duk shekara mun ware wata kaza za mu zo mai makon sahabbai sannan kuma da suke kamanta shi da maulidi to su ya nuna ma ban san me maulidi ba shi maulidi a yana yi ne don tuna ranar haihuwar annabi kamar yadda suke cewa ko to mu wani sahabi muka ce za mu tuna ranar haihuwar shi babu su gaya mana sahabin da aka haifa a makon a wannan tsawon makon wani sahabi ne kuma ya zama kuma mun zauna mun yi maulidin shi to duk wannan kama kama ne na dan bid'a kuma shi dama dan bid'a haka yake komai ya rarumo fa faɗa yake kun san ita matsalar bid'a to balambalanci ka san balambalan ai ko kuma ka ce kamar danko ne ko kuma kamar tasha ce in ka shiga tashar mota ba irin motar da babu ba irin wanda babu ta zamani da zamani da can ma kuma mutane ma ba irin wanda babu a ciki to haka bid'a take komai akwai a cikinta da haka kuma buduwa take yi tana faɗaɗa ibnu taymiya ce bid'a za ta fara ɗani ɗani haka na ɗan yazo kafin wani lokaci ta zama zira'i haka za ta tafiya in sallah guda sallah azhar eh. to alhamdulillah wayannan fa su ne wanda suka ce kullu bid'atin dalala Dukan bid'a bata ce muna so wahabiyawa muna muna muna tahaddi muna challenging wahabiyawan duniya a gaya mana inda annabi ya ce a yi makon sahabbai a gaya min inda sahabbai suka taru suka yi makon su su kansu a gaya min inda haka ya faru wannan bid'a ce bid'a kuma kullu bid'atin dalala a wurin ku dukkan bid'a bata ce a wurin ku malam mai littafin albidawul hauliya ma'ana bid'a ta kowace shekara ya kawo maganan Ibn Hajar al-Asqalani ya kawai maganan Imam Shafi'i wanda ku sai ku rinka gamewa ku rinka cewa babu wata bid'a kyakkyawa ko wata bid'a bata ce to ina ne annabi yace ayi musabaka kuna yin musabaka ko ba yi? ina ne annabi yace ayi waliman taron saukan Qur'ani kuna yi ko ba yi? ina ne annabi yace ayi makon sahabbai kuna yi ko ba yi? to saboda haka wannan abin da Dr. Rabi'u rijiyar lemu ya bid'a ne bai da asali a addini makon sahabbai ba shi da bambanci da maulidi domin an zauna ne fa a zaman wai dan a tuna ma duniya yaya za a yi rayuwar sahabbai to rayuwar sahabbai ta kai rayuwar annabi ne me yasa ba za ku zauna ku faɗa ma duniya rayuwar annabi Muhammad ba ai duk wani sahabi yana ado da manzon Allah ne ba dan manzon Allah ba ma da ba a san su ba me yasa ba za ku zauna muna gaya muku wallahi wahabiyawa sabai sun fi musu manzan Allah manzan Allah kin komai ba kamar yadda muna gaya muku ibnu taymiya ya fi musu manzan Allah akwai ba wahabiyan da aka tambaye shi annabi na kuskure yace annabi na kuskure amma aka tambaye shi ibnu taymiya na kuskure yace a shi dai bai taba ganin kuskuren ibnu taymiya ba suna girmama ibnu taymiya fiye da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yanzu akwai wasu ƙananan yara ma ƙananan wahabiyawa daga nan sakwata ko zamfara wai suna nan sun fito wai suna so su nuna wai manzan Allah na kuskure za su fito da inda annabi ya kuskure inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda haka ku kasance masu tarbiyya a tsakaninku shi yasa ko wani malami ana kira shi malam Aliyu Kaduna ya zo ya fara faɗan gaskiya yana faɗan gaskiya amma saboda ƙiyayya na wahabiya suka matse shi suka takura shi saboda me ya zo yana faɗan gaskiya har aka samu wani wani wani wanda yake jan kanshi shi shi malami ne kuma wani wannan malam malam Ibrahim Aliyu Kaduna yana da yaro ya kai sa'an wannan mara kunyan da yake karatu a Dabo TV ya kai sa'an shi amma ya zo yana mai rashin kunya yana zagin shi yana cime mutunci saboda ya faɗa gaskiya ba sa son gaskiya kuma wallahi dole a faɗa musu gaskiya to saboda haka wannan bid'a ne duk sanda duk sanda yau insha Allah duk sanda duk sanda aka ƙara kirkiro da wani abu makon sahabbai to mu ma haka zamu yi ta bi duniya muna nuna ma duniya wannan bid'a ce kuka kirkiro domin kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar sarki zaki ina ganin bidiyo ɗaya ma ya isa saboda lokaci ka bude layi kawai a kira saboda ga lokacin magariba ta kusanto a ɗauki kira kawai okay to jama'a masu sauraron makon wannan shafi na sarki zaki mkk mun gode maka sai dai shek ba mai baro ta yasa jama'a za mu bude layi za ku duba ni kan kai kudan gajiya jikina sosai sa'an nan kuma malam dahir kuma za mu yi program shek ba mai baro gaskiya ina jin daɗin karatunsa kawo mana hujjoji sosai a kan kansa da yake kawo mana bisa jama'a za mu ɗauki kira wani ɗaya biyu insha Allahu shai ah, fara very late shi sa ah, kai inda ya kamata bude layin sosai alka ta ɗaya kenan alka ta biyu kenan insha Allahu haka za a ci Allah ya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola. Wa salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sarki zaki. Na'am. Barka da yamma. Barka ka dai kola. Ya sunan ka daga ina ke kira? Kana Sani Ibrahim yana kira daga Katsina, Najeriya. To Malam Sani. Eh, ina gaisuwa muna kuma mika gaisuwa gurin sayyid. Sayyid yana jin kai na amsawa. To muna amsawa. To kamar dai yadda program ya gabata mun kira ne dama me da aliki kawai mai godiya akan wannan gwalagwalan maganganu da ya zo ya a gaskiya maganganun sun yi amfani kuma sun fa'idantar sosai wallahi don haka muna mamalan fatan alkhairi da fatan Allah ba a ci gaba da yin wannan program din ba tare da tsayawa ba insha Allah <laughs> insha Allah kuma wanda suke magana bida bida to yanzu sai malam ya mika ta haddi kamar yadda dai ya mika gurin wahabiyawa a ce musu to shi wannan makon zahabban shin annabi ne ko kuma sahabbai ne suka tabbatar a yi masa makon su koko koko ta biyu ne suka yi ce su faɗi mana matsayin shi a addini maji. Shi ne mana. Mun gode. Eh, eh, eh, a gaida malam da wajen zai Malam yana godiya. Assalamu alaikum ta'ala. Direct. Kola da ya call direct. Assalamu alaikum ta'ala Wa alaikum Sarki zaki. To, kola uh, ya kuri kola da ya call direct uh, number Cote d'Ivoire. alaikum. To barin kati. Eh bismillah. Eh eh ya sunan ka kargai ina ke kira? Sarki zaki a wani lahiya. Lahiya kalau. Sarki zaki. Ya sunan ka kargai ina ke kira? Assalamu alaikum. Wa alaikas salam wa rahmatullah. Ya sunan ka kargai ina ke kira? Assalamu alaikum. Barin da ki sabo kira sa ke sa kira. duk wanda zai kira ya make sure yana jin abin da muke faɗa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola assalamu alaikum assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh na'am ya suna karga na ke kira eh, sarki sunana awwal sula Ali sadame suna kiran ka daga nan za ka nan najeriya Ah mala awwal sula ali kana tare da shek ah, mai baro ka ke ne wa malam fatan alkhairi tare da kada ka gabatar da wannan shiri da kuma wannan kokari da ake yi na gabatar da mulkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam masha Allah duk duniya ta sani cewar maulidin annabi sallallahu alaihi wa sallam hmm. duk wani wanda yake yin sa yana yin sa ne domin murna da kuma farin ciki da haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka sarki zaki duk wanda ka ji yana kalubalanta ko kuma yana kushe abin to a zahiri ya nuna wa duniya cewar shi maki ne na manzon Allah kuma sarki zaki ai wannan ba sabon abu bane wallahi sai zaki jawa duk lokacin da kaza an taba wani zanibi na manzan Allah za ka tabi suka tashi suna kunkar baki a kai ba fiye da idan an kafo zanibin sabi abin da yasa shi manzan Allah shi ne fa ba a amma yanzu kaga idan an fito an ce ba sa son manzan Allah za su fito suna ta cewa ba haka bane amma kuma duk wani martaba da ɗaukaka da darajar sa idan aka fito ana faɗa ma duniya za su ce wannan abun ba daidai bane wani kamar maulidi da ake sai menene laifi akan abubuwan da ake faɗa a wurin maulidi amma kaga za su ce bid'a ne kirkirarren abu ne wayar kuma su ma gashi suna yin abubuwan da babu su babu asalin su a cikin addini kuma sun yi su kuma sun zo suna yi kaga ashe su manzon Allah ne ba sa so su ji ana faɗin darajojinsa da martabobinsa shine dalilin da yasa saboda haka sarki aiki ya kamata mutane su sani cewa bayan Allah nan ba kuma soyayya za wallahi wani kawaya kasa za su iya dauka su yaba wa Allah amma idan wani sahabi za su iya wanke shi amma za su iya tuda Allah yanzu maganganu da suke dai a game da iyayen manzon Allah wasu abubuwa makamantan haka sani zaki wallahi duk masoyin Allah ba wanda zai buɗe baki ya faɗi irin waɗannan abubuwan malamai daga bangaren suna suna ta abubuwa marasa amma kaga a hakan sai ta sai ka kasa gane cewar wai wace irin soyayya suke manzon Allah to mu ahalin sunna din fa da suke magana sarki zaki wallahi sunnan suke neman kuɗi ce ba wai sunnar manzon Allah suke ba saboda haka lokaci yayi ga za mu shiga sallah sarki zaki ne wa malam fatan alkhairi tare da kai ubangiji Allah ya kara mana soyayyar annabi kuma sallallahu alaihi wasallam wannan mu mun riga mun san cewa kullun soyayya ta manzon Allah eh, kola kola mu takaita saboda kiran sallah mu doki kuma wani daya mu ba daya kawai dama mun gode mun gode kara ɗauka mutum ɗaya kawai shikenan saboda sallah ku ya kuya ana kiran sallah ya kamata shi ya samu sallah assalamu alaikum wa barakatuh kola wa wa barakatuh sakin mai kola mai nan garin Sokoto. Masha Allah dan Sokoto kana tare da shak ah, mai tsaro taka wannan layi. Zaki zaki ban san wani irin gaisuwa zan yi masihi mai baro ta ba. <laughs> Wallahi. Ya sakan min wani farin cikin da ina gani ban san mami mi zankewa. Allah akbar. Wallahi wallahi sarki zaki mun gode. Masha Allah. Gode. Allah ya ya muna annabi ya mamamu annabi ne alfarma sheikh ahmed tijani radiyallahu anhu don ba eh, eh, mai baro ta non ba ta wanga ni ka son ka basi ko ni za ka ba non ba ta eh to she kai mi magana mun kare program din eh, na san she ba zai kiya ba zan baka eh ba da mu a bashi ba da mu a bashi inji shai inji shai ba da masa mun kare program in an gama sallah zaka ka kira ni to insha Allah zan eh, kira eh mu ma lokacin lokacin lokacin azhar ya kai kenan za mu yi sallah azhar hmm. ba sarki zaki sama azhar ke mangariba na muka to ko Allah mun hmm. gode sosai mun gode Allah ya biya Amin, amin, amin. Allah ya biya, Allah saka da sarki zaki, Allah ya kai lada ga iyaye kai ma muna ganin kokarin ka muna godiya. Muna yi maka dare da rana. Allah ubangiji ya kama ma alfarman sai na Sallallahu alaihi wasallam. Na gode, na gode. Jama'a ku To sarki zaki ga lokacin sallah ya kusa abin da nake so in faɗa maganar da dan uwaye magana a kai gaskiya ne wahabiyawa sun fi son sahabbai akan manzan Allah in ka duba lamarin su sun fi girmama sahabban annabi akan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya fi girmama wani akan annabi to yayi asara kuma wannan program da muka gabatar yau duk wanda ya saurara ko ya kalla to ya kaddara cewa yau yayi maulidi ya ji maulidi domin yin maulidi muka yi an lura ba hujjoji muka kawo na maulidi can sosai ba amma dai mun karanta muku yadda abubuwan da muke a wurin maulidi yau shi muka zauna muka yi a wannan tasha na sarki zaki shine mun gabatar da maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in Allah ya kai mu sati mai zuwa kuma za mu ci gaba daga inda muka tsaya alfarman annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda shauƙantuwa kuma da ƙauna da muke mu wannan bawan Allah sarki zaki muna addu'a Allah ya tsare shi Allah ya ɗaukaka shi wannan tasha wannan dalili ne da yasa kun san ni sha'iri ne eh ni sha'iri ne nake na rubuta wa da rasulullahi waƙoƙi da a cikin harshen larabci za su kai kaman guda ɗari uku wanda ne nema annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ina koyi da maulana shehu ibrahim to wannan tasha mai albarka ta sarki zaki saboda yadda nake jin daɗin ta na yi ma wannan tasha kasida na wake ta a cikin ba annabi muhammad a cikin ba sarki zaki sannan kuma na yi addu'a a cikin wakan allah ya kare wannan tasha daga sharrin masu sharri ila yawmil qiyamati Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Aika salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mun gode su Allah ya saka da alkhairi mun gode mun gode.